alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah jama'ar ku saurara akan peace tower media wannan masallaci shine masjid saidina abubakar siddiq masjid saidina abubakar siddiq wannan masallacin na abubakar siddiq ya dace lokacin zamanin sa abbai da wurin masallaci tun zamanin da shi sa an kala jin nan ne sai masallacin da ke nan masjid sayyidina na abubakar ne na tafiya masjidin annabi gidan manzon Allah wurin da wurin babu nisa madina kenan daga madina yana kusa da masjid gamama to wannan masallaci kenan amma masallacin an kulle shi kamar shekara wurin biyu da uku kenan dalilin kulle wannan masallaci mutane na yusu wannan masallaci suna zuwa suna tabarruki suna zuwa suna wani zane-zane da wasu abubuwa da ya bai dace ba da shari'a na alkitabu da sunna to masjid abubakar an kulos amma har yau visitors duniya duk baki daya sula su saya wurin shugan masjidin saidina abubakar siddiq allah muke roko ya saka mana da alheri ya samu waye duniya lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh